This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a da fatan an yi sahur lafiya. ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya fo makeri wani babban jami'in hamas ya bayyana cewa ba a samu wani ci gaba a zagayen baya-bayan nan a tattaunawar tsagaita wuta a mataki na biyu tsakanin isra'ila da kungiyar hamas da amurka ta ayyana 'yar ta'adda kuma babu tabbas ko za a ci gaba da zaman a jiya asabar ne aka kawo ƙarshen matakin farkon amma sharuɗan yarjejeniyar sun nuna ba za a ci gaba da faɗa ba yayin tattaunawar mataki na biyun wanda ka iya kawo ƙarshen yakin gaza kana bari sojojin isra'ila su fice daga yankin sa'annan a sako sauran mutane da ake garkuwa da su a cewar isra'ila mutane 32 a cikin 59 da har yanzu ake garkuwa da su a gaza sun mutu jami'ai daga isra'ila da katar da misra da kuma amurka sun shiga tattaunawar mataki na biyu wanda ake gudanarwa a birnin alkahira hamas ba ta halarci tattaunawar ba amma masu shiga tsakani daga misira da qatar za su kare muradunta a tattaunawar moscow ta faɗa a jiya asabar cewa ta kwace ƙarin wasu ƙauyuka biyu a gabashin ukraine yayin da jami'an kiev suka ce harin da rasha ta kai ya kashe mutum guda kane jika ta wasu goma sha tara ma'aikatar tsaron rasha ta ce dakarunta sun kwace kauyukan sudni da burlaski a kudu da yankin donetsk da ke gabashin kasar sun yi kwanto ne a kusa da garin valika novosilka wanda sojojin rasha suka kwace a ƙarshen watan janairu rundunar sojin saman ukraine ta ce rasha ta harba jiragen sama mara matuka 154 a cikin dare inda ta harbo 300 a ciki kanan 51 suka buya daga na'urar hange ba tare da barna ko yin lahani ba sai dai hukumomin yankin na ukraine sun ce mutum guda ya mutu kana wasu da dama sun jikata a jiya asabar ne haramtacciyar kungiyar mayakan kurdawa ta ayyana tsagaita wuta a yakinta da Turkiyya. biyo bayan wata gagarumin kira da shugaban kungiyar ta pkk abdullah okalan wanda ke daure a gidan yari ya buƙaci kungiyar ta ajiye makamai kane ta kawo ƙarshen rikicin sama da shekaru arba'in wannan ne matakin farko da kungiyar pkk ta kurdawan ta dauka bayan kiran da okalan ya yi a wannan mako da ta ruguza kungiyar kane su ajiye makamansu a kokarin buɗe hanyar aiwatar da kiran da shugaba apo ya yi ga zaman lafiya da tabbatar da demokradiyya muna ayyana shirin tsagaita wuta daga yau a cewar kwamitin zantarwa na pkk yana nuni da umarnin okalan kana kamfanin dallancin labaran anf na pkk ya rawaito mun amince da bukatar da ke kunshe a cikin kiran kuma mun ce za mu bi mu kuma aiwatar da ita in ji kwamitin da ke zama a arewacin iraki sai dai kwamitin ya kara da cewa babu wani sojanmu da zai ɗauki makami har sai an kai mai hari labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaba donald trump mai shekaru 78 a duniya da ke kan hanyarsa ta zama shugaban kasa mafi tsufa a tarihin amurka zai yi gwajin lafiyarsa na shekara-shekara nan da makonni masu zuwa in ji wata sanarwar fadar white house a ranar asabar shugaba donald j trump zai kammala jarrabawarsa ta shekara-shekara a wata mai zuwa asibitin soja na walter reed national military medical center in ji sanarwar da aka fitar a ranar farko ta watan maris za a fitar da ranar gwajin lafiyarsa a bainar jama'a nan da 'yan makonni masu zuwa in ji sanarwar mai dauke da sa hannun likitansa sean bababela wani likitan soji da ya aiki a afghanistan da iraki Trump ya bayyana da kuzari duba da shekarunsa, amma gwaje-gwaje da yi a baya a wasu lokuta sun haifar da tambayoyi game da takamaiman bayanan lafiyarsa da kuma gaskiyar sakamakon binciken. A ƙarshe, hukumomi da ke binciken mutuwar akalla mutane 60 a arewa maso yammacin Congo na zargin cewa ɗaya daga cikin tushen ruwa a cikin yankin ya gurɓace, a cewar hukumar lafiya ta duniya a ranar Juma'a. sai dai hukumar ta ce lokaci bai yi ba da za a iya tabbatar da abin da ke faruwa likitocin na gudanar da bincike kan wasu cututtuka sama da dubu daya da suka bulla tun daga karshen watan janairu a kauyuka biyar na lardin equator na kasar congo inda yawan zazzabin cizon sauro ya dagula kokarin gano cutar inda kuma jami'ai suka ce kawo yanzu ba su iya tabbatar da ainihin musabbabin cutar shugaban kula da ayyukan gaggawa na who dr michael ryan ya faɗa a wani taron tattaunawa ta yanar gizo a ranar juma'a cewa ɗaya daga cikin ƙauyukan akwai babban zargin wani lamari na gurɓata tushen wani ruwa ryan bai fayyace ko yana nufin gurɓatar ruwan ya faru ne bisa kuskure ko sakaci ko kuma bisa ganganci ba. Har ila yau bai bayyana ƙauyen da ake zargi an gurɓata ruwan ba. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. Social media duniyar matasa, miya da alkhairi miya da zamba. Masu sauraro sallama a gare ku tare da fatan ana cikin goshin lafiya kuma mun shigo cikin watan Ramadana mai ɗimbin falala lafiya. Halima Abdulrauf ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo tun da ke taɓo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Maza da Bye. Madalla yayin da daukacin al'ummar musulmi a fadin duniya suka fara azumin watan Ramadana shirin da wannan lokaci yayi nazari ne akan yadda matasa masu mu'amala da kafofin sada zumunta za su guje wa shagalta da kallon ababen da za su iya rusar musu da azumi da sauran ibadar su a cikin wannan wata mai dimbin albarka da falala a cikin makonnin baya-bayan nan malaman addinin Islama da dama a kasashen duniya kama daga Sheikh omar Suleiman da ke zaune a kasar Amurka Sheikh Mufti Meng dan asalin kasar Zimbabwe Sheikh Ibrahim Duguri da sauran shehunan malamai daga sassan Najeriya daban-daban sun ba da karfi wajen wallafa sakonnin tunatar da mutane musamman ma matasa a yanar gizo akan mahimmancin azumtar watan Ramadan da kyakkyawar niyya da kuma gujewa barin rudin mu'amala da dandalin sada zumunta ya shagaltar da su wajen yin ibada. Da wannan ne muka fara ji ta bakin matashiya kuma kwararriya mai amfani da kafofin sada zumunta wajen wallafa bidiyoyin girke-girken zamani akan shirye-shiryenta na tabbatar da cewa ta yi ibada yadda ya kamata duk da cewa social media ne ofishinta gare ki sha. assalamu alaikum sunana maryam sa'idu wacce aka fi sani da chef ma ko arewa fudi a shafuka na na sada zumunta sannan kuma ni kwararriya ce mai wallafa faifan bidiyo na abinci wato content creator kenan so a wannan dai wata na ramadan gaskiya akwai tsarurruka da dama wanda na yi saboda bana so na kasance kullum a cikin kicin ina kokarin daukan bidiyo na abinci ko kuma da huwan abinci abinci haka da sauransu to wallafa faifan bidiyo abu ne wanda ake yi mataki-mataki sai ka nema abin da kake so ka yi wato ka yi brainstorming ka samu ideas din abubuwan da kake so ka yi sharing ma mutane a ramadan sannan kuma ka samu kayan abincin da kake so ka fidda ranar da za ka zo ka dauka bidiyon sannan ka zo ka yi editing ka zo kuma ka wallafa shi to gaskiya abubuwan yana da dan yawa na'am chef kin ce tsare-tsaren gudanar da aikin ki na da yawa ko za ki mana bayani eh, ni yadda nake yi a nan shine ina planning tun kafin ma Ramadan ya zo na san cewa to ga adadin yawan bidiyoyin da nake so na gana wallafa a shafuka na. So idan na riga da na fitar da adadin yawan da nake so mataki na biyu shine zan fidda ranar da zan je in nemo duk kayan aikin da nake bukata. Bayan na nemo kayan aikin da nake bukata sai kuma na fidda ranar da zan zo in dauka bidiyo zan iya yin kila kwana uku ko kwana hudu ko kwana biyar ma ina daukan bidiyoyin da nake so in wallafa idan har zan wallafa ɗauka bidiyo guda talatin kenan ko kuma guda ashirin da wani abu a watan bayan na ɗauka bidiyoyi na sannan sai in zauna a yi editin su yadda ya kamata to wannan duk tsarin da shirin da nake gaya muku muna yin shi ne kafin watan azumi ya kankama kila ko za a ce tsora sati biyu azumi ko kuma ma wata ɗaya duk abubuwa ne wanda za ka tsara cikin lokaci yadda idan watan ramadan ya zo ba zai kasance ba kullum kana a cikin kicin kana kokarin da dahuwa ko kuma kana ɗaukan bidiyo bayan kuma process ya. yana da yawa to mu muna planning ahead of time ni dai in particular kenan sannan kuma idan aka gama gyaran bidiyo sai mu zo sai in ɗaura su akan shafuka na in yi scheduling din su kenan me kike nufi da scheduling din ababen da ke wallafawa shi scheduling din su zai zama na cewa kamar na wallafa ne amma ban wallafa ba already zan saka ranan da nake so in ga bidiyon mutane sun gani haka ɗaya bayan ɗaya duk za a jera su kowane bidiyo da ranan da ake so a wallafa shi mutane su gani so wannan kenan yana taimaka min sosai wurin managing time dina saboda wani lokacin ma sai in ma manta da na ma yi posting abu sai na ga notification suna ta shigowa a waya na zan tuna a ah, ai na wallafa abu fa already abin da na yi shike in shi har lokacin shi yayi ya zo yayi posting da kan shi so wannan dai shi nake yi don na ga na taimaka wa kaina wurin rage wa kaina ayyuka kuma ban cinye lokutan Ramadan ba ga aikin kirkirar bidiyo so ina samun enough lokacin da zan zauna in yi ibada da sauransu shawara za ki ba wa masu irin aikin ki don gudun kar su rasa lokacin ibada masu mahimmanci a cikin wannan wata mai dimbin falala. Shawaran da zan ba wa 'yan uwana waɗanda suke kalan wannan sana'on ne shi dai watan Ramadan dai wata ne wanda sau ɗaya ne a shekara. So duk abin da mutum zai yi ya zama na cewa ya yi iya bakin ƙoƙarin shi wannan lokacin ya yi amfani da shi hanya da ya dace kuma hanya mafi amfani. Kamar yadda nake tsara content ina ina ba creating which na san problem probably wasansu suna yi wasansu ba sa yi so ina ga idan har suka bi wannan hanyar na tsara content kafin lokaci ya yi ina ga wannan zai kawo sauki cikin al'amura da kuma yadda mutum zai rinka amfani da waya ya rage wannan screen time din don ya samu enough lokacin da zai ibada yadda ya kamata ya yi focusin so ina fata wannan zai taimaka wa kowa da kowa insha Allah. Madalla. To masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka. Yanzu baya gaji ta ba bakin fitacciya mai wallafa bidiyon girke-girken zamani akan yadda mutum zai tsara ayyukan shi don yin ibada yadda ya kamata a wannan lokaci. Lokaci yi da zamu sada ku da malamin addinin Islama Sheikh Ibrahim Duguri don jin bayani akan mahimmancin watan Ramadana ga matasa da ma ababen da ya kamata musulmi ya yi da waɗanda za su kiyaye a cikin wannan wata. Bismillahir Rahim wa sallallahu ala nabiyil karim sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa sirli amri wa halal ugdata min lisani yafkahu qawli amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. to kamar da yadda muka sani azumi ɗaya ne daga cikin ginshikan musulunci guda biyar kamar yadda Abdullahi bin Umar Allah shi kara masa yadda da shi da mahaifinsa ya ruwaito daga hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam cewa buniyal islamu ala khamsin shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawm ramadan wa hajjil bait musulunci an gina shi ne akan ginshikai guda biyar gafara Allah waɗanda ba sa misaltuwa duka suna kunshi a cikin wata Ramadan domin Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa dukkan wani aiki da bawa yake na ibada to yana yi ne wandan akwai ka'ida da kuma ladan da za a bashi amma azumi Allah ya ce nawa ne da haka ni kawai zan yi sakayya da shi babu shakka ga mai azumi na farko ya sani cewa ibada ce yake yi wadda ibadan nan kuma babu wanda ya dora masa a matsayin wajibi sai Allah sannan kuma wajibinsa ne shi mai azumi ya nufi Allah da ibadar tasa ya kiyaye duk abin da zai ka masa matsala ko targaɗe a cikin ibadar tasa ta azumi. To ya shek masu sauraro za su so su ji misalai kan ababen da ya kamata a kiyaye. Alal misali mai azumi ya guji yawan hayaniya da yawan surutayya karerai da kuma kalle-kallen abin da zai tayar masa da hankali ta ɓangaren sha'awa da kuma duk abin da Allah ya haramta wadda zai yi yanzu mun wayi gari yawanci zaka ga mutane da wayoyi a hannunsu wayoyin na akwai inda mutum ke latsawa ya kalli haramun kai tsaye shi ya san haramun ne sannan kuma wani ba wayar bace a'a majalisa ce ake zaune ake ta hira ake ta karerai ake ta gulmace gulmace ake ta maganganu waɗanda suke ba su da ka'ida ko ba ma a cikin watan azumi ba to duk wanda ka cutar ko ba watan azumi ba kana da zunubi balle ga wanda yake azumi sannan kuma daga cikin abubuwan da mutum zai kiyaye shine yawan tunani ma wanda zai haifar masa da sha'awa ina kuma ga ababen da mai azumi zai iya fadawa ciki bisa kuskure akwai abubuwan da idan mutum ya yi su bari mu ɗauki misali idan mai azumi ya kasance kasance yana azumi sai kuda ya shigo bakinsa ba tare da saninsa ba garin fitarwa ko bai sani ba sai ya haɗe kaga wannan yana da azuminsa sa'an nan mai azumin da ya kwanta da rana ya yi mafarki da ya kwanta sai mani ya fito a sakamakon wannan mafarkin duk da karfin fitar mani wanda sai an yi masa wanka to gashi da azumi yake kuma gashi da rana ya yi mafarkin nan to shi wannan zai tashi ne ya yi wankan janaba bayan ya yi wankan janaba azuminsa yana nan babu ramuwa babu kafara sannan kuma sai mu dubi gefe guda maziyi shi kuma in ya fito fito ga mai azumi wanda shi karfinsa a shari'a ba a yi masa wanka don bai kai maniyi ba amma duk da haka idan mai azumi saboda kallace-kallace ko wasa ko sha'awa ko tunani ya sa ya fitar da ainihin maziyi shi kuma da rana duk da dai ba a ma maziyi wankan janaba amma zai tsarkake inda maziyin nan ya fito da kuma inda ya taba gaba daya amma fa ya sani a wannan rana bai da azumi zai rike bakinsa ne in ya kama bakinsa to bayan azumi zai rama azumi guda daya saboda haka duk irin waɗannan abubuwa da za su tayar wa mutum har hankali ya rasa aladan azuminsa to ya kiyaye su ga masu iyali kuma fa masu iyali su kyautata wa iyalansu su zama masu sakin fuska masu yalwata musu wajen ciyar da abinci sannan kuma mai azumi a kullum kada ya zama mai raki ya dauka cewa yanzu tunda ana azumi ga zafi ga rana kamar an dora masa duniya aka wa kake yi wa Allah kake wa in ka natsu Allah da ya dora maka azumin a matsayin wajibi kuma ya kawo yanayin da ake azumin a ciki ya fi ka sanin halin da kake ciki kuma shi ya fi ka sanin abin da zai baka na lada saboda haka wajibin masu azumi ne mu kiyaye waɗannan abubuwa. Muna godiya Allah ya bada ladar tunatarwa. Alƙalmin ƙirdiga dai sun yi nuni da cewa a duk shekara malamai na tunatar tare da kwaɗaitawa musulmai ba da mahimmanci ga ibada daga farko zuwa ƙarshen watan don a mori ɗimbin falalar da ke cikinsa. To masu sauraro ga baki ɗaya kuma anan za mu naɗa tabarmar shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma baƙin da suka kasance tare da mu a cikin shirin wato Chef Maryam Sa'idu da Sheikh Ibrahim Duguri ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin ƙoshin lafiya bi salam madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da hawa umar za ta gabatar Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A makon da ya gabata likita ya koro jawabi akan illolin shan siga fiye da kima har ma ya yi mana bayani irin alamomin da mutum zai ji ko gani da ke nuna siga ya yi masa yawa a jiki. Sai kuma lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki inda muka yi alkawarin za mu kawo muku ci gaban shirin. To a wannan makon Dr. Najib Bello na asibitin Najbel Nursing Home and Maternity da ke jihar Kano zai ci gaba da yi mana bayani ne kan matsalolin suga ko zaki ga yara inda ya fara da bayani kamar haka. Ai shi inda siga ta fi muni ma ga yara akan akan manya saboda su yara yanzu ake yin halittar tasu yanzu suke tasowa yanzu ne ake gina jikinsu kuma yanzu ne ake gina kwakwalwarsu to daga inda ya yayi kane kane a cikin sassan jikinsu to sai ga illa ta fi bayyana na farko matsalar kwakwalwar da tunani yi da lura da nazari da koyo so ya fi wahala a yaro na biyu za ka ga yaro ya samu yiwuwar zama jibgigi a kankanin lokaci sai kai gaba ɗaya yaro dan shekara goma yana nema ya fi sa ko babansa girma da tsawo da kiba wannan babban illa ce ga ya zama obese kenan na uku za ka ga yaro eh, ya samu abin da ake ce ma riƙewa haƙora kaga yaro ya samu ramuka a cikin haƙoran su na ka ga yaran haƙoran din sun zuzzubi shakan eh, shan zaki ba za ka iya eh, takaita shi ba ah, abin da zai iya ma narkar da haƙori har ya kaɓar da haƙori to ina ga kuma zancen wata tsoka ko wani jijiya ta cikin jikin mutum na hudu za ga mutum tunanin shi na ta canzawa da kuma halayyarsa to yara na su zai ifin muni dan da ba hankali gare su ba suna cikin girma ne na biyar kwakwalwar su da ke tasowa sabuwa za ga yara ya shiga cikin gaba ɗaya mamarin ɗari da tunaninsa ka ga gaba ɗaya baya absasa komai baya eh, iya ta eh, wani abin a zo a gani a makaranta ne a karatu ne a mu'amala ne a nazarin shi a tunanin shi a sa, ana ganin wani illolin a cikin yaran mu sosai da sosai. To likita shin akwai wani adadin siga da jikin mutum ke bukata ne ko kuma jikin mutum ba shi da bukatar siga ma kwata-kwata? To wannan yawan sigan gaskiya ya danganta da abubuwa da dama. Na farko ya danganta da shekaru kuma ya danganta da namiji ne ko mace ya danganta da nauyi kuma ya danganta da yawan aiki da mutum yake yi. Kamar misali wanda baya aikin komai yana zaune a ofis ba wani aiki yake wani karfi za ga baya bukata kamar wanda yake a ce noma ko faskare yawan sigan da zai bukata amma dai alahai halin akwai kungiyoyi na duniya misali kamar WHO akwai American Heart Association akwai kuma a dietary guidelines na for Americans to duk wannan sun dan bada haske ne yawan sugan da ya kamata mutane su sha amma generally za ka ga duk zancen da suke shine kai ya wuce misali manyan mutane kai ya wuce gram 25 ya daidai da karamin cokalin shan shayi guda shida a rana kenan sannan yara kuma kai ya wuce gram 12 zuwa 25 ma'ana su kamar rabin na manya kenan in ka kalli wannan guda bin ana nufin karamin cokalin shan shayi guda shida to shine daidai yake da maifi a ce gram ashirin da biyar a rana eh, wannan sigan da muke magana in ka ɗauki kwalba ta lemu da yawa da cikin kwalabanin lemu da muke da su eh, yawan sigan su yana kai gram arba'in wasu gram hamsin wasu ma har gram sittin ka ake ya malinka guda biyu to in ka sha kwalba guda ɗaya kamar ka yawan sigan da za ka sha ne a rana da ka kaga yayi yawa haka kuma idan karamin yaro ya ɗauka kaga nashi ma ya kai la haula wata saboda shi da ake so kai wuce gram sha biyu ya je ya sha gram kusan Ka kaga ai eh, ya linka linkin ba linkin to duk illolin suga za su bayyana a cikin jikin yaro daidai da shan kwalban lemo guda ɗaya a rana yasa na ce shi suga yana da wasu nau'ika da dama a boye inda ake iya shan su misali sai kuma ya zo ya ci meat pie sai zo ya sha kuma ya ƙara shan yagwa sai kuma ya je kara shan irin ko a ce cincin to wannan alama ana magancin suga ne na zunzurutu to akwai wasu masosus ɗin daban misali a ɓoye yake shi kuma misali ya sha rake so da shi rake shi ba kuma refined sugar bane ba suga ne wanda yake misali a haɗe yake ne akwai da kuma wasu hanyoyi daban na polysaccharide to in kan lura kenan yawan sigan da muke sha inda za a zo na a yi kulli sa gaba daya sai ka ga muna shan shi fiye da linki biyar ko linki shida to wannan yawan sigan da ake sha ko da makarama ma ta turo insulin ta kwashe shi to kafin ta kwashe shi tana shan wahala saboda mu da ma a asibiti abin da muke lura shine idan mutum ya tashi da sata an zuwan auna to awon da muke mafi yawanci shi muke cewa fasting blood sugar sai dare ya yi gari ya waye ka kenan kimanin bayan awa goma sha biyu baka ci abinci ba da daddare to sau tare sigan nan an kwashe shi zuwa zuwa safiya amma jikin ya sha wahala kafin ya kwashe to da illolin sugar nan sun bayyana a cikin jikinka to wannan illar da jikin naka ya kasa kwashe sugar nan akan lokaci sai da ya wasu awoyi to ya riga ya kassara maka riko jikinka ya ba kwayan cuta damar girma sannan kuma ka tashi da safe ka ci gaba da sha to kenan kuma kana kiwon kwayan cuta ne a jikinka kuma ya shafi kwakwalwa kuma ya shafi sassan jiki ya haddasa matsaloli da yawa wannan shine abin da ya kamata a lura da shi kamar wasu hanyoyi ya kamata mutum ya bi don rage shan siga ko zaki to gaskiya idan mutum yana so so ya rage yawan shan sugan shi akwai yan matakai da ake bi na farko shine duk wani abu da zaka ci da zaka sha ka duba gwangwani ka duba ka gani suga nawa suka sa a ciki saboda doka ta sa dole sai sun rubuta to ka duba ka gani daga inda ka san sa yawan gram din da ke cikin siga, to gaskiya ba wani lokaci da ake bukata ilimi kamar yanzu ko da an rubuta maka gram din suna yin hikima da wayo sai sun rubuta mun sa maka gram ɗaya a cikin mil goma to aka ce an sa maka gram ɗaya a cikin mil goma kai sai ka kamar suga ne kana to ai sai ka duba ga mil nawa ne a cikin wannan robar ruwa idan akwai mil dubu kai kenan in ka ce giram daya a cikin mil goma kai kenan a cikin mil dubu lita daya kenan giram nawa gare ka kaga sai ka linka su kusan goma kaga an sa kusan giram ɗari kenan aka zuba a ciki kaga ya wuce adadin da ake bukata ka sha a rana tunda mun ce bai kamata ba ka wuce giram ashirin da biyar wannan a wannan roba kaɗai kenan ka ci kimanin giram ya linka linkin ba linkin to kaga zai iya baka illa mai yawa yasa yanzu ne ake bukatar ilimi ko da kamfanonin sun rubuta ya za ka iya fahimtar wanda hikima suka maka na ilimi na waye mai suka boye to yana da muhimmanci ka karanta wannan bayanan kuma ka nemi masana su ƙara wayar maka da kai akan ya zaka gane yawan sugan da aka zuba a cikin irin wannan robobin na biyu akwai buƙatar duk sanda ka tashi ka samu abin da muke cewa whole food ka zabe shi an ce whole food shine abinci ne garba ɗayansa ba wanda aka yi processing ba idan kayan itatuwa ne to zama whole fruit ne gaba ɗaya kayan itatuwa ne idan kuma ganyen ganye ne to ka ce gaba ɗaya nake son kayan ganyen ba wanda aka canza musu sura ba sannan kuma idan abinci ne kamar dawa gero masara to su za ka nema in ma kitse ne to ka nemi fat wanda yake akwai na lafiya akwai mai illatarwa akwai kuma wanda bai da illatarwa akwai bukatar kuma ka takaita yawan kayayyakin lemu da kake sha kayayyakin lemu na kwalba kayayyakin kaza kaza ka takaita su sai a ba mutane shawara su dafa abincin su a gida in sun dafa abincin su a gida sun sa shi a ciki to za su yi kwantolin din yawan sugan da suka zuba a ciki yana da muhimmanci kuma na biya mutum ya takaita yawan sugan da yake sha shi da kan kansa wajen shan shayi ne wajen duk mu'amalar ne to zai taimaka a ƙarshe ga jikin shi har ya saba yari ya tunani kuma ya daina sha'awa shan siga. To likita daga karshe wace shawara za ka bamu masu sauraron mu domin kare kansu daga cin karo da cututtuka? Yanzu rayuwa ta canza, mu'amala ta canza, kai abubuwa dama da suke addaban mu. Na farko shine muhallin mu, cunkoso ya yi yawa a cikin birane. To idan kana zaune akwai cututtuka tsakanin mu'amala da mu'amala, taɓa mutane, taɓa kuɗi ne, taɓa abinci ne, abubuwan da muke ci, abubuwan da muke sha, to da akwai ƙwayan cuta a tattare da su. Sannan akwai ƙwayan cuta da iska ne ke ɗaukowa ya raba shi a cikin mutane. mutane ne inda ake rashin sa'a dama gashi ba cin abinci mutum mu shi bin da ya kamata ba ma fara lokacin cin abinci saboda mun yi busy to duk ko jikin mu ta yi kasa ba a ci an koshi ba ga kwanan cutar sun shiga ga kuma zaki ana sha kuma mu bakin mu ya saba da zaki ga mutane suna zuwa da cututtuka kaga mutum ya zo banda cikin shi zafi kirji zafi tashin zuciya gyaza, eh, wannan sigan ya canza wannan halitta ta cikin cikin mu ya sa abinci baya nan kiwa bayan da ya kamata a ƙarshe har mun asasa abin da muke ce ma ciwon ulcer sannan ka ya zo yana dukan kunne mutane da yawa suna yana zuwa da yawan dukan kunne dukan kunnen siga ne ke tsananta kan waɗannan ƙwayan cutar a cikin jikin mutum a cikin jini zaƙi ne da muke sha sannan ka ga mutum yana jin mai makamakiya shi na bin sa ƙwayan cutar sun fara bai bai shi mutane da suna zuwa da yawan zafin karkashin kafa yanzu abin da muke cewa peripheral neuropathy ya ga an ƙananan yara wanda ba su shekara talatin ba kuma wallahi duk zaƙi ne yake tsananta wannan rashin lafiya to ya zama wajibi mai nisa da shan zaƙi zaƙi zai kasara mu zaƙi zai ruɓan mana da jikinmu zaƙi zai halaka mu zaƙi zai kashe mana jijiyoyin jikinmu babu abin da mu yi wallahi ko iyali ba za a iya wadata ba wannan babban ibtila'i ne kuma ya zama wajibi mu ja baya daga shan zaki mu'amala da shi mu ja baya masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo karshen shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku Dr. Najib Bello da ya ilmantar da mu ya kuma faɗakar da mu a cikin shirin ni Hawa Umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa mu huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi. ni ne pastor kadar muhammad iglis aaron zandar a jamhuriyar nijar eh, kan magana da za mu duba yau shi ne za mu yi karatunmu na farko a cikin littafin romawa sura goma sha uku aya ɗaya da biyu ga karatu bari kowa ya ya yi biyayya ga mahukunta gama ba wani iko sai da yarda allah mahukunta tan da suke nan kuwa naɗin Allah ne saboda haka duk wanda ya tsayayya ga mahukunta za a yi masa hukuncin da ya dace abin da nake so in yi ja hankali ko nasiha kai shine ban girma mutunta na gaba musamman waɗanda suke da shugabanci a wurin da muka karanta ubangiji Allah yana gaya mana cewa bari kowa ya nuna duk wanda yake a ƙarƙashin ikon waɗannan kowa ne ne shi ya zama mai biyayya ga mahukunta saboda me domin sai ka darjanta mutum ka bashi girma ne kadai zai iya yin wani abu na karuwa da kai kanka za ka amfana sa'annan waɗanda suke mulki suna buƙatar biyayyarmu da girmamawa domin su iya yi kamar yadda ubangiji allah ke gaya mana a cikin littafin ibraniyawa cewa mu mutunta shugabanninmu domin ayyukan da za su yi su yi shi da farin ciki yadda zai amfane mu hakanan ya kamata duk dukkan ɗan ƙasa na gari ya kasance mai biyayya da dokoki musamman misali idan wani ya zalunce ka nan da nan zaka garzaya wurin jami'an tsaro domin neman taimako su fiddo maka hakinka to idan kai ba ka ba su girma ba ka ba su mutunci ta ya za hanya guda ɗaya tak da za mu tabbatar da ci gaba mai ɗorewa da zaman lafiya a cikin ƙasashenmu gaba ɗaya shine mu mutunta waɗanda ubangiji Allah ya shugabantar a kanmu domin wurin ya gaya mana cewa babu wani shugaban da yake iya kwatar mulki da karfi a gurin Allah shi yasa wurin ya ce kowanne wanda yake shugabanci naɗi ne na Allah in ma ta wace hanya ya in ma ya aka ya samu ubangiji Allah ne ya ba shi dama hakkin mu shine mu zama masu biyayya ba yawancin mutane mukan ce a ah, su ma ba su abin da ya dace to ba hurumin ka bane ka hukunta shugaba Allah da ya ba shi mulki idan kai ka biyayya shi bai sauke nauyin sa ba shi zai hukunta shi mu hukunta kuma su ji tsoron Allah su san cewa wannan kujera da wannan mukami da ubangiji Allah ba su ba kwace bane suka yi mishi a'a dama ce ya ba su domin su hidimta wa al'umma ta haka nan kuma ubangiji allah idan sun yi abin da ya dace zai saka musu da alheri zai ba su ladan abin da suka yi saboda haka bakin jawabi ko nasihar muke nan ta wannan ranar ladi bari ubangiji allah ya taimake mu mu zama masu biyayya da mutunta dukkan na gaba da mu ta haka za mu iya samun albarku da ubangiji allah shirya mana amen Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku wuni lafiya